gwamnatin tarayya ta fara shirin janye zarge-zargen da take yi kan yaran da aka gabatar da su a gaban kotu. da wani ne farkon ka ko farkon ke shiga wannan channel dan na subscribe sannan kuma dan na kararruwa domin samun shirye-shiryen mu da zaran mun daura lauya Hamza Nuhu ne ya bayyana cewa ya gana da mai girma gwamna Abba Kabir Yusuf a Abuja inda suka yi doguwar tattaunawa akan yaran da aka tsare sakamakon zanga-zangar da aka yi a ranar 1 ga watan Agusta gwamnan ya bayyana sa matuka kan halin da yaran ke ciki kuma yaran sai da Allah cewa bai san an rike yaran na tsawon lokaci haka ba bugu da kare yayi alkawari dama na bayar da duk goyon baya da taimako da ake bukata domin tabbatar da cin nasarar shari'ar. Hamza Nuhu ne ya jinjinawa gwamnan bisa wannan goyon baya da alkaura da ya yi ya ce Allah ya taimaka masa wajen cika wannan alkaura domin ganin an samu mafita mai kyau ga yara da aka tare. Gwamnatin tarayya ta fara shirin janye zarge-zargen da take yi kan yaran da aka gabatar da su a gaban kotu. Mai shari'a Latif Fagbemi shine ya fara ɗaukar mataki kan yara 32 da aka gabatar a gaban babban kotun tarayya da ke Abuja. Punch ta rawaito cewa awanni da gabatar da yaran a gaban kotu Fagbemi ya nuna sha'awar shiga gaban babban inspector 'yan sanda kan lamarin. Fagbemi ya tabbatar da cewa akwai abubuwa da dama a ofishinsa da zai yi duba a kansu kan abin da ya shafi shari'ar akwai abubuwa game da shari'ar da ofishi na ke so ya yi duba na tsanaki kansu domin ɗaukar mataki da ya dace baya daga cikin iko na na saba umarnin kotu kan tsare yara da ɗage shari'ar zuwa watan janairun 2025 na umarci 'yan sanda su kawo takardun shari'ar zuwa ofishi na ajiya asabar biyu ga watan nuwamba da 2024 latif fagbemi san yaushe za a sake yaushe za a sake zaman kotun rahotanni sun tabbatar da cewa 'yan sanda sanda sun mika takardun kuma ana kan shirin kawo karshen shari'ar cikin gaggawa. Wata majiya ta tabbatar da cewa akwai yiwuwar sake zaman kotun a farkon mako da za a shiga maimakon watan Janairun 2025. To ma sauraro ka kuma ta ku na subscribe sannan kuma da na kararruwa domin samun shirye shiryen mu da zaran mun daura.